أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين. أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kan godiya ta tabbata ga ubangiji da ubangiji sarki mai mai kowa kira da amincin Allah ta tabbata da fiyayyen halitta na mu manzamu da koran mu mai tarbiyya Allah ka raya mu a kan sunnarka da rayuwar mu muna bin tafarkin Ta ta tashi mu a cikin mabiyansa ta sanya mu cikin cetonsa ka shayar da mu a kautararsa da halayensa da sahabbansa waɗanda suka bi ta har zuwa ranar tashin kiyama yau a wannan yammaci na laraba 22 da biyu ga watan ramadan hijiran mun sallallahu alaihi wa sallam tana dubu da ɗari hudu arba'in da bakwai wanda ya kai da sha ɗaya ga watan uku da da da Allah ya ya ji haɗa mu a wannan waje a wannan ne mai albarka na harkar tsara a nan zariya road na dawaki domin ci gaba da wannan karatu namu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alkarma idan ba mu manta ba har yanzu muna cikin suratul an'am da jiya muka tsaya akan aya ta tara, a yau za mu tashi a akan aya ta 91 da Ubangiji masa sarki yake cewa. وجعلوا لله شركاء سبحانه وتعالى عما يقولون ce وكذلك مدوكة التربية لله شركاء الجن وخلقهم kuma suka sanya wa Allah subhanahu wa ta'ala aljanna aljannu shuraka zama abu abubuwan wa kuma shi ne wanda ya halicce shi wa kharaqu lahu banina wa banatin wa kullu kuma suka kafa mushi Allah mu da kun kai ani da maza wa banat kuma ya mata da ilmin tare da wani ilmi subhan ya tabbata a gare shi ya ɗaukaka ta'ala ya ɗaukaka kuma ya fito dangane da abin da yake cikin shi Allah da sarki a nan yana ba mu labari kyautatawa bayan kulle a baya kyautata ruwan sama da fitar da tsirrai. A nikimomin shi kala kala da ayoyin da bayyanannu da kusoji tabbatu amma duk da haka mushrikai na Qurayshawa kuma kafiran Yahudawa na kirkirar wa Ubangiji madaukakin sarki abu baban tarayya wanda suke kiran su suke bauta mu daga aljannu da mala'iku kuma su waɗannan gabaki ɗin su Allah madaukakin sarki shi ya halicce su ba su da wani abu na rasu ko wata ke kantattun abubuwa na rububiya kuma na rububiya ba su da shi ka sanya su ko ababen tarayya ga wanda ya yi halitta kuma wannan dukkan al'amari da shiriya kuma shi ne mai ni'ima wanda yake ni'imtar da bayansa fannoni ni'imomi kala kala kuma wanda yake injije musu dukkan suka sanya aljannu su zama abokan tarayya bisa ya ce wa ja'alu suka sanya lillahi ko shirkai suka sanya lillahi Allah shuraka aljinni ركاء مفعول الأول الدين مفعول الثاني wato suka sanya alfanu kuma ababen tarayya Allah subhanahu wa ta'ala huwa khalaqa hali ubangiji madaukakin sarki shine ya halice su wani ya cewa da aka kike bautata ma alfanu tunda yawanci kuma ka suke bautatawa ganan makka an ce suna bautuka aljannu alhali kuma sun lata da manata da talisa da ukura su ne ababen bautar su da anan gun annahum a'abadu ila an ba su bauta ta wannan kuma ba sai dai yi wa aljannu da'a domin aljannu ne suka umarce su bauta ta musu da lahira sai aka ce kamar aljannu su ne ke kyautawa Isa wani waje an da ce in ya da'una min duni illa inasan in ya da'una illa shaytan la'anahu Allah wa qala la attakhidanna ba ibadika nasiban mafruḍa Allah madaukakin sarki ce ba abin da suke bautawa wa kai hada kuma bayan su kuma suna cewa mala'iku suka bauta mala'iku suna cewa mala'iku mata ne wa babu abin da suke bautawa sun shekaru wanda suke wanda Allah ba da ya la'anci su da daman lalle lalle shi shekan ya tabbatar da cewa ya yi wasu bangare daga cikin bayi jirka ko kusanci a wani waje Allah ya ce a fatakka su nuna kuwa zuriyatahu awliya a nan duni da ku rike su aljannu da shekanu da zuriyarsa majikin al'amarin baya ne da annabi ibrahim ya ce wa babansa ya abata ya ta abu da shaifan inda shaifana kana da muhammad da kiwa a dani ana kusurin sarki ya umarci cewa suna bautatawa aljannu saboda duk abin da suke mabautar wani allah ko aljannu ne suke kama shekanun mutane da aljannu kankararrun aljanu umarta bayi ɗaukata musu ɗaukata musu ta hanyar wani kunki da sassaka ta hanyar wani abu da sassaka Isa Allah ce wa ja'alu lillahi shuraka al-jinna wa khalaqahum ai wa khalaqahum shi ya halicce su shi mahalicin masu bauta shi ne mahalicin aljannu shi mahalicin kuma don haka wanda ya halitta kuwa shi kadai shi ba da abu da shi kadai kamata a haɗa shi da wani abokin kadai da ta yaya za a ta mushi da wani alhali kuma shi ya kadai da halitta ba wanda ya tsaya shi wajen halitta sai ubangiji madaukakin sarki ke fitar da wannan ji mun mu gane shi kadai ya tantanta abokin da kamar yadda annabi Ibrahim ce kala a ta'budu da ma tanfiqun Allah khalaqakum kama ta'malun yanzu kuna za ku rinka bauta abin da kuka tattara kuka kuka kera da hannu? ku hali kuma Allah madaukakin sarki shi ya halitta ku da abin da aikatawa kaga anan Allah madaukakin sarki yana cikin da kawo na hankali da cikin wani ne tunani zai kane ba kuma ba a ba da ba samu shi domin shi halitta ne Allah sarki shi ne wanda ya kaita shi kai ta haka wajibi ne a kaita shi kuma wata ibada shi kadai ne da abokin tarayya kuma Allah ya ce wa kharaqu lahu banina kirkiran Allah sun kirkiran wasu da suka wa Allah kuma ta cikin ginawa ana ta'ya mata duk wannan sun yi ne bai da ilimi ba tare da ilimi kuma ba wanda ya kai zalunci man azlamu mimman qala ala allahi bila ilmi ba wanda ya kai zalunci wanda ya kai wani abu dan kashi da abin da ya shafi Allah ba tare da ilimi ba kuma ya kirkir wannan abun kuma mafi munin na kiɗa ne cikin suna ubangiji na ubangiji a wasu cikin ma Allah kuma bayan haka suka dingina abin da suka dingina Allah na ƙarshe ne ga ubangiji na sarki shi ne Allah nan suke bayanin batan karara yadda suka ta shi da a kamar yadda yahuda suka cewa ba da tun hudu sai hudu ne ba yahuda suka ce ubangiji dan Allah وقالت النصارى مسيح ابن الله ko kuma kiristoci suka ji annabi Isa dan Allah ko mushrikan Makka suka ce mala'iku ya'yan Allah ne duk waɗannan kira ma Allah kuma suka ce mala'iku ma bayan ya'yan Allah ne mata ne kaga wannan kira ne kira da tarawa suka jingina ga ubangiji Allah ya ce subhana sarki ya tabbata a abarishi shi haƙi ya da gare shi sai da yaya sai da abokin tarayya sai da wani wanda za a haɗa shi da shi wajen bauta wata hala kuma ya girmama Allah ku da kun kaji ya girmama dukkan da ka ya ce amma ya fi kun sai da aka da shi ya su da su cewa Allah yana da yaya yana da kishiyoyi yana da abubuwan bauta wanda za a haɗa da shi abokin har suna cewa su ma suna da wani haƙƙi na bauta kamar yadda Allah mai da kuma ma Allah ya dauki da akan haka akan duk abin da ake cikin kashi da wani kaskanci cikin gina mishi ƴaƴa domin ɗaya suna buƙatar duk wanda aka ce yana da ɗa yana da wasu sukofi sukofi gaba ki sukofi da Allah. Ɗa dai yana kama da mahaifinsa kuma laifin kuma kai shi ba abin da ya kama da shi mun kai mun kai yana da cikin su shi ya faɗa murna ma a ce ai da ka haifi ba ka san shi kuma ka ka ga ba shi ya ce kai murna ka ka kore ka kuma an ka ga ka kuma da yana da kamanceceniya ga mahaifinsa shi kuma Allah sai domin wanda yake da kamanceceniya da shi ina buƙatar ta domin ya yi gadon ka al'amarin ka lokacin da kawo rauni ka kawo maka agaji kuma Allah babu lokacin da yake wani yake al'amarin shi ka kawo shi agaji ana da ɗa dan ya mai karar da kuma kai ina da zarar ta haihuwa in ka kalle shi da farko a farko da ta fara haihuwa karin tunani an kawo mamadin a duniya kai kayan za a yi ɗauke ta. ka aiki ka to an kawo wanda ya mamaye Kana Allah ya ɗiga masu kafa ma sai kai biyu kai biya har sama da haka. Wanda shi yana nuna an kawo canjin da a duniya. Abin haka ko babu wani abu. Kuma ga wanda za a an kai shi wannan Allah ya buƙatar ba. Ba wani lokaci da za a ce babu Allah ba wani canjin ba ko wani zai iya wasu. Wannan ko na kuma su a kafin da su da su ɗan adam shi ne. dan adam aka ce yana da gani in ce da ɗa na kasu da duk waɗannan ababen da na abu da baya dan adam yana buƙatar su yana buƙatar mai kadarsa yana buƙatar wanda zai shi zai shuɗe shi kuma ya saura dan da cikin ana kira shi shi Allah dai bai buƙatar saura cikin wannan sarki Allah ku kuma ya ci gaba da cewa

ya ɗaki sammai da ƙasai ba tare da misali ba ba tare da ya kwanciya a wajen ta ya kuma da duwala ta yaya zai kasance yana da ba lam ta kulla ku sahiba ko hali ta bai da mata khalaqa kulla shay jalu kuma huwa bi kulli shay'in alim kuma shi mai ilimi ne Allah ta kace a nan yake da bi'u samawati wal ardh ai khaliqu shi ne ya halice su kuma shi ya tabbatar da halittar su alaƙin halitta. ba wani misali da ya gani yi wani ba ba ya ga ginin kalla da gina bai ga ba a wajen wani ya kalla da gina shi ne mubda hukuma mubda hukuma shi yake shi shi ya fara da su من الجاهل منه سميت البدعة بدعة كيف يعرف أن بدعة بدعة saboda ne da an da wula na zira lahafi masu a abubuwan da ya kamata na addini ba ta da misali ba ta da kasan kwaci ta aka kira bin hajji saboda lokacin man kuma ta ta alaikar sallam ba irin wannan aiki ba a yi shi yanzu tafsir bid'a shine innovation ke kira wanda babu shi da karar da shi sai Allah na rubuta sarki a cikin yayi amfani wannan kasa ya ce sai a tsawa ce na arziki shi ne wanda ya ke kirkan mai da kasa ya kaje shi ne Allah ya kuma da kuwala ta yaya zai kasance da ka lan ku lahu ku ko bai da mota ai kaga a ɗabi'a ma da madaukaki sai a cikin wata abubuwa guda biyu ya ɗauka gauzai da sunayi ya ya halitti aure ko ma da kasan a duniya in dai zai haihu ko yana da aure ta bishiyoyi da suke gani suna da aure akwai namiji a kwanci suna da da mace a haihu matai dabbobi da tari tsuntsaye a duniyar Allah baki daya Allah duk abin da zai halitta ya halitta aure da namiji ba ta sunnar ubangiji na ɗaukacin sarki idan za ta haihu sai an samu mata to ita ba mata ba ta dace da ubangiji na ɗaukacin sarki ba domin mace ana samun ta ne da biyan mutane ana samun ta ne don kuciyar hankali ana samun ta ne da ta na masuwa ana samun ta ne ga sai da zama tuka da abokin tsira da cin da wanda za ku zama tare wannan kuwa iya koyi da ubangiji na ɗaukacin sarki Allah baya bukatar mace shi ne ce ta yaya zai da mutum ya zai samuwa kuma shi ya halitta komai da komai sai da mata sai da ɗa sai da mace kamar yadda ya faɗa a cikin suratul taha wa rahman walada وقالوا اتخذ الرحمن ولدا قد جئتم شيئا إدا هذه السماوات يتفطرن منه وتنشق asyur di a hadda pada Allah Rahman pada dah. Ayam dari Allah Rahman ingat kasih kepada dah. Yang kudu mengirim samawat wal ardi ila atur Rahman abka asyakum wa'adkum. Ada anak rujuk kita itu kudu hati yawm al-qiyamah. Kuwa di musyikai wabajidina dan musyikai. Dah agak kafiran da suka ce ar-rahman ya rikuta ya ce a sun fi abu babba mai nuni ke girma domin sun yi da'awar Allah yana da mai da sarkai sun fi dan sama ta aka kasa ta kirkice zuwar wasu da ke har wasu sun canni a kan jingina ubangiji na an da awar rahman wa nada kuma yan babilin rahman an yanzu shi da Allah ya rikuta ba domin ka ta take kawo shi kuma Allah zai ga ta haka bai dace a dinkina ubangiji na ba ta mummunan abu ne a dinkina na Allah ka duk wanda ya dawa ko zai yi dan Allah ne babu wani zalunci da yake wa wanda ya dawa Allah Allah ne Isa alaihi salam Allah ne Maryam Allah ne wani duwa wani zalunci da kai wani Isa so da yawa musulmi sun yi kulan kware da sun kafirai da karna musamman a kwallon kafa shi ne kullum yake da yana da cikin cikin kwallo wanda mutum ya rinka kiyayewa kana ihu kana kalle kafiri ya ci kuma yana kare yana haka yana kare salata yana Allah Allah Maryam Allah ce Isa Allah ne yana kire ne da Allah ya ce ko da haka ko ka rike kuma kana kuma kana ihu saboda kulab din da ya tsaya kallo kana zakin Allah kuma kana tsaya su Kuma ko masu kallon kallon kula in kana bi da dini da kuma da lara shi yanda suke in ya je ka kallo sai haka din nan da kowa ya yi shiru ba a murna kuma kulab din ka ne ko ta tsine mishi Allah ta tabbata gare ka kuma na ta ya tsire ma har abada yadda ya da real madrid ne dan ne chelsea ne ko arsenal duk inda yake a yarda cewa addinin kirista ya fi shi da club din gaba ki daya kawai dalili dan arsenal ya ci ya yana dajin Allah magana ɗan manjanta ya fi bal yana zagin Allah ya ɗan biyanta ko AC Milan yana foli? yana Ursula kawai shi ya ci yana haka kana ihu kana bambu kana babban da shi da babban bala'i mun jingina Allah a ba karamin Allah ba ne ba ko musulmi ba ya tsore ke da shi yakin da aka bayani aka yi ran sai na ba wannan shi ne kun imani a musulmi yake da shi Allah ya ce wa khalaqa kulla shay ya bayyana cewa shi da dukkan komai kuma komai da ka gani a duniya yana da ilimi shi ne da ilimin komai Allah ya danganta su a halitta kuma ya danganta kansa ilimi da yawa idan Allah madaukakin sarki shirya in ya yi maganar ilimi yana maganar in ya yi maganar halitta yana maganar ilimi mu wannan ya nuna ma dalili na anka saboda tabbatar da ilminsa da wannan ababen halittu shi, wanda suka kunshi tsari cikin tsari da kuma halitta wacce za ta kawatar to shi wannan yana nuna ilimin tsarin ilimin ubangiji da kake sarki da kamalin hikimarsa me yasa in ya faɗi halitta sai dangane kansa da shi a yanzu lokacin da kaga wani ya halitti kumbo a kone ta ka fara musu kuma da ilimin shi ta zo ta kerarren gida ya haɗu wani gida da gidan za ka tara wata jingina wannan mutane ta da basira ta zo ta lafiyayyen waya ko mota wato duk wanda ya halittu wani abu abinda abin da ya halittu yake nunawa ilimin wanda ya halittu basirar da da hikimar kuma waɗannan ababen da suke girmamawa wanda suke cire mun suka yi su da cikin kai da kai ba da kuma kama yadda bai da amalin na rauna kuma yadda aka yi da ba in da ga wata girka Allah ce ba tare da wata girka da ba kallo ba domin Allah ta ce da kai da amalin na rauna kuma da mutum sun kai girka da kuma mutum da an ba kuma Allah ka yi ya halittu kan tare da duk ba tare da duk ko da kuke gani ba sai ya dauka ba tare da duk ko sai duk ba ba gani ba kuma za ka iya cewa ba duk ko kuma Allah barkace sarki shi ya amfani da samawa wal ardh shi ya rike shi da kansa barkan an da bula da ba ta kushe ba Allah barkace sarki ba rike shi da su ba da ku da wani da ya rufe ba kai yanzu kun rufe kai wanda ya wannan masalacin wannan kumudi an yi shi guda uku don ya rufe gaji da wannan zai kafa wannan kawo kuma sai an yi na kwance domin ya rufe gini wannan ba duka wanda ba ji sun kimi yana buƙatar sai a rufe amma kuma da baki da babu abin da ya rufe shi yana nuna ilimin da suke duk bayan da Allah ya ce da abin da sai da ilimi la ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir kuma Allah ce ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir ala ku ya'lamu man khalaqa ya san duk abin da ya halitta wa huwa al-latif al-khabir ne kawa ne shi da kai ne ba da labari a wani waje yake wa huwa al-latif al-alim mahalicci da yake cikin Allah ya tabbatar da ilimin cikin da ya bada kuma ya wani waje ya kafu ya kofa shi da aiki da wani abu ba tare da ilimin kuma ya baka da karkawa ba kai a zuciya da kafin ka Allah ya san abin da ka karka ya san abin da ka yi shi ya san abu kafin a yi shi da ba a yi shi kafin an yi shi ya zai kafin ya san mutu ilimi impossible ko ba zai taɓa yiwuwa ba ya san ya yi yiwu ya yanzu zai yi in ya yi ya zai zama Allah mu daga sarki ya sani wannan ba ɗan ilimin Allah mu daga sarki ya ubangiji mata ko shi sarki da cewa ذلك الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء معلوم وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير نعم وفي بعض الجزئية ذلك وأنت أبا بند محمد أجيد لا أجيد ما جاء أقول تاريا الله شيني ألا ربكم أبسكم لا إله إلا هو babu abin bautawa duka danganta da gaskiya shi hali da kullu shi shine ma'alincin komai da komai da abu da aka ku bautata musu ko ala kulli shay'in wakil dan gidi ma da kuma shine wakili shine majibanci ke kula ke biya al'amuran dukkan komai da su da rubutu da tsari yannai ba ta rikata ko kai da alfar shi yake da kai wa huwa al-latif dan gidi ma da kuma ne bautatawa ne ga bayansa al-khabir ko mai bada labarin abin da suka aikata Allah madaukakin sarki a nan gurin bayan da ya halitta da dukkan abubuwan na halitta kuma sai a wannan shi ne dalilin da ya kasance shi kadai ne za da ke zalikin Allah rabbu ai wannan wanda ya halitta dukkan komai babu kai da ba yi da mata shi ne ubangiji wato shi ne abun bautar ku shi ya cancanci shi ya cancanci soyayyar shi ne an rabu alabi babba da min al'adun na wanda ya reni cikin bayi da rikimomi kuma shi ne wanda ke kingiye su duka masa musiba kuma kalmar rabu a larabci abin da ke nufi alƙalin ma'alumi المالك كما لكن المتصرف مجيء لكم حالك كيف معنى كلمة الرب على رأسي شيء حالك حتى عند فجانيشين يا حالك شيء المالك مجيء الملك كم حالك دو عند باشيبا ملكا نشي فمشين اي ملكا باقي امو ملكا نتايا الله نتايا كدام اي جيكا ما اقولنا وضعتي نشي da yi ka talaka da yi ka mai kuɗi da yi ka mara lafiya da yi ka mai lafiya da yi ka fasahu da yi ka kuturu da yi ka gurgu kai ka yi ka lafiya, lafiyayye da duka lafiya kuɗi ba a tambaye shi mutum ya yi kuɗi ba ta tsaya tana da cikin ba wani ya sani duk da ya kwaye ya sa cikin talauci wanda da ya hada shi shi a ka yarda ko ka gode mishi domin hikimar ta ta yi a haka wata hikimar ta kai ta kanta ko Allah ya yi ta mai ko ya yi ta ba gurbi ba wani gurgu sai da ka gani ko wani mutum ka ta ka yi da an yi da shi ina da yawa za a ta ana ta gurbi ka su ne ta da shi kaga Allah da madaukakin sarki shi ya san yadda wani hikimar ubangiji madaukakin ku ne sai Allah da madaukakin sarki ya bashi a wani hali da ya tsara shi dukkan nan yana nuna hikimar Allah da madaukakin ya da ɗaukar shi ne almali kuma shi ne mutum sarrafa al'amura ba wanda yake son sarrafa al'amura sai Allah shi kawo amana ya kawo rani ya kawo gagara shi madaukakin shi shi ke fito da rana ya fito da wata shi ke kaɗo da ita shi ke fito da ita ya da ita wani jin sarki shi ke kawo yanayin zafi da kawo yanayin sanyi wani madaukakin sarki shi ke yin jinjiri wani lokaci a yanzu wani lokaci a yi ta rana a sharri kuma shi ke tuntawa shi ke rayawa shi ke kashewa wannan shi ne an rabu to me yin wannan shi ne kuma ne? Allah sai Allah ya ce la ilaha illa hu babu abin bauta ba a tantanta da gaskiya sai shi haka wanda yake da wannan shi ne dace a cikin lawa. duk wanda ya kasance huwa khaliqu kulli shay'in shine mahalicci kowa komai da komai abuduhu ka ku bauta mishi in matukar ta tabbatar da wannan cewa Allah madaukakin sarki shine abin da yake ya dace da kuka ta ba to ba yadda za a yi kuma da wata dauki da Allah dole ka tsarkake Allah madaukakin sarki da bauta ka da shi don biyan bukatarsa domin wannan shi ne abin jini da halitta wanda Allah ba shi ne cikin cike ya halitta kuma kalaka su ji na wani ka yi da Allah bai halitta sallai da shi ba shi ne kuma wuce kawai shi halittar da aka yi nikimomin da Allah ya yake mana gani da yake ba mu shi ne da muke shi ne da muke yi a duniya shi Allah yana yin wannan ne don ni ya zama ko bauta mishi mutum aika shi wajen bauta wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma ubangiji madaukakin sarki shi ne wanda yake kiyaye da da dukkan shi wakili ne a akan komai bari'ul ashiya komai ta wakalatun ba'u wa sabili ita da ta gani ita karkashin wakalar Allah da Allah da juyewa juyewar juyewar tadbiran wa shirika abinta gudanarwa da dukiya abu kuma ne abin da yake annal amra al-mutasarrif fihi yakunu istiqamati wa tamami domin dukkan abu wanda yake akwai jujjuyawa a cikin ana kula da shi kasance ya kasance kuma cikin tsarin gwargwadon halin wanda yake kula da shi Allah madaukakin sarki shi ne yake kula da dukkan kuma shi ne yake kiyayewa wannan jinsin wakala da Allah madaukakin sarki ya mutane ba jinsin wakala irin ta kanan ba ba mun wakilci na ɗaukar wannan niyaba shi ake je ka kai wakili na ne ba a gana kan wakilci alwasilu fiya tabi'un liman ba za ka bi abu da nan amma ubangiji baraka wa ta'ala shi wakalarsa ta karan kansa ce ubangiji masa madaukakin da wanda ya kunshi cikakken kyawun juyawa al'amuran da kuma adalci adalci haka ba wanda ya isa ya a cikin madaukakin ko ba wanda ya isa ya ga wani halal wani matsala a cikin ubangiji ko ya ga wani gajiya ko ya ga wani na ko aini a yadda Allah yake da al'amuran da haka wakalar ubangiji mata da karfi ana nufi ina ya wakilcin da wani addini ba kiyaye addini da duk abin da kawo addinin matsala kuma ɗaukar nauyin da al'amarin mummunai da kare su da ba su nasara da tabbatar da imanin su wanda ita ce wakala ta ubangiji da ba su kaje su mutane. wa man ya tawakkal ala Allah fa huwa wanda shi kuma ya dogara da me wannan imani ya sami yaƙinin dogaro ne ba kawai da baki ba na dogara da Allah ba da biyu. Ta ce wa manyan ya tawakkal ala Allah shine yaqin da yaqinin kai ko da Allah ka tabbata ba ne yi da Allah kuma shi kadai ka tabbata to Allah ya tabbata Allah ya wadata domin Allah ne ne dan da irin waɗannan ayoyi da suke nuna da da yake yana tattare da yaqinin da kai da yaqinin ba shakkin kai ba ko kwanto ba shakka shi ke da musulmi abin da yake na ya samu nasihar abin da ya yi da shi amma da zarar ka ba ko kwanto a ciki daga ba cikin sharaɗin ba samuwa shi wani jini maɗaukacin sarki ke lafi da rukun amsar wa koyi da rukun amsar Allah maɗaukacin sarki da kore kuma girman da jalalar da cikinsa da cikin jirgin hijira shi ne rizka na su shirku bihin abubuwar gannai baya musu ganin kwakwaf shi ne rizka a kowa mutum ganin kwakwaf in ka na tara hukun lafira ko da za ka gan shi a lahira أكثر بالنظر إلى وجه الكريم mu'minai ɗan aljanna za su yi murna ganin su masu yi masa kaga fa nabiyul idrak la yanfir ru'ya imam shaukani yace kore idrak baya kore gani wani da maqul yana tabbatar ma da gani da aka kore wato wani zai ce ai a lahira ma da ko ina ba za a ga Allah ba dan Allah ya ce la tudrikuhu al-absar gannai ba su da sai imamu shafani yake so ya bambance mana tsakanin ru'uya ko nazar kuma kisa Allah madaukakin sarki a Qur'ani ya kuma Allah Allah duk wani kuma yi nazira Da rabbiha nazira kaga wannan yana nuna ba da an da kallon ubangiji Allah ya tabbata nan ya da ya tabbata idan ana mutum da zima kuki mukalafa lokacin da yake wa a cikin wani wasu ce ila rabbi ina gumla mahazuru cewa ana mana da zai ya yi su an rabbi ne Allah ce a'a an ba haka ba sai An gane da ranar tashin alkiyama ba a kare su ba za su ga Allah ba me yake melekin muminai ma ba za su ga Allah ba to me fa'idar a ce tangarai ba za su ga Allah ba akwai da fa'ida me fa'idar da aka ce tangarai ba za su ga Allah ba ko da muminai ba su da shi da ake da kafirai da muminai sun yi tarayya ba za mu ga Allah ba ai ba za a cewa kafirai ba za su ga Allah ba ba da ayar da ke kafirai da su ga Allah ba kamar da ke ta nuna cewa mafhumin mukhalafa yana nuna cewa muminai za su ga Allah zala sallallahu alaihi wa sallam ya fara rauna rabbakum za ku ga ubangiji ku ba tarawna al-amara ilayhi bi-qadar kuma ba ku ga ganin lokacin ranar 14 da wata wanda ba ta turere ne kaga mu'minai za su ga Allah kuma a nan Allah ce la tudu wal amsa to shi ne malam ibnu Shukran yake nuna mana cewa Na nafiyul idrak kore riska a nan da aka yi shi ne kore ganin kafa da za a yi tabbatar da gani kuma shine bi mujarrar ru'ya a cikin domin menene tsakanin gani da ganin ku yanzu san ina ganin ku amma ba wanda nawa ganin ku ba wanda ya ganin ku ke ganin ku ko za ku yi shi ne ina da san koko ban ne da na sa ku yaya ba ya sani ina da wani sabo a jiki ku ban ne ne an tawaya ita wace ce yare ne ko ba ku jajaye ne ina da wani aiki a jikina wani kuraje ko mun ba ina da wani mako ko ko abu wani a baya na da ya fito ya ba ku ganin wannan abu da kuma kuna gani na ganin kwakwa shi ne ba abin da zai koya a gare ku to irin wannan ne da kwakwa shi Allah ke korewa da su da su da su abuwa yi da su shi ne yake yi wa bayi ganin kwakwa Allah ko gudun karfi domin ilimin kwakwa ya kewaye komai zahiri da batin ana aisha radiyallahu anha kuma da take da cikin ɗaliban da cewa ubangiji duk wanda ya aikata abubuwa guda biyu ya yi kuka ya ke sai ƙarya mai girma ya jingina wa Allah duk wanda ya ce manzon Allah ta babu a rage sallan ya ga Allah ya yi ya karɓe shi kuma ƙarya ya jingina Allah haɗin sai tashi tashi sai tashi sai kira yana zaune tashi misali na aisha kun zo da babban alamu kamar wanke ma hadda ta fa wanke ma hadda Dine ne ai Allah mu da sarki ya faɗa a cikin Allah mu da sarki ya ce wala qadara abu bil kulli ita ya ganci bil ufuq bil mubin sararin sama sarazon ya ganci a sararin sama din ya ganci a sararin sama wala qad ra'ahu nazlatan ukhra ita sidratul muntaha ya ƙara ganin kari karo na biyu ita sidratul muntaha sidratul ya cewa ai ya ga Allah kenan na yi ne farkon wanda ya fara sallar manzo sallallahu alaihi wa sallam ni ne farkon wanda na fara tafiyar mun sallallahu alaihi wasallam a Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika jibril ya ce يراه بالأفق المبين ملائكة جبريل يا إشارة ملائكة جبريل يرد كان بكي أو yana zuwa mun a dukkan mutum abubuwan mai gane mai kyau in amma da Allah ya ce na gashi a nan gudu na gashi ko a sararin samaniya haka kuma na gan shi kan idan sama ta a wasu inda yake nan ne nan ne zan tsaya ba wani bawa da ya ɗauki nan sai kai a nan ya banne na kisa ko a nan ma na gan shi ina gan da suka gan shi tun da har ƙasa ya koshe babu wani wanda ya kai shi da kuka kuka da ɗari shida ko da kwamfuta daya ya fi girman sama da ya tsoshi can da sama in ya haɗi in ya haɗi da ikita to ce ya shiga sararin samaniya sannan kuma ya shiga cikin kura a dubu irin da yake da abu ya ɗari shida. Kuma amfani da Allah rubutun sarki ke lafadar amin ayatu rabbi ce kura ya ga manya-manyan ayoyin da yake na yau da da ga mala'ika jibril da Allah ba kuma da aka tafi manzo sallallahu ya kula da shi Isra'il da ga aka ce anna arahu da ga gumur na aya ya da shi ayan abin da ya kare shi a cikin kaga wannan yana nuna mana a duniya a wanda ya ga Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya ce ma ya ga Allah a duniya to zuciya da ya yi domin ai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce bai kashi ba Allah ko kace a hadisi din da ta da Abu Musa al-Ash'ari yake cewa inna Allah la yanam manzo sallallahu alaihi wasallam ya ya bacci wala yan baji da ko ai yanam kuma bai dace ga mun yi bacci yaqtidu shika bai yarfa'u shi yake da mizani da adalci wajen rabar arzikin ya daga wani ya daga wani ya ba wani kuma ya hana shi yurfa ulil abdul nahar rage na ta ayin ta daga shi zuwa gare shi da dare wa amalin zai na nahar ta ayyukan dare kafin yini kitabu umur au na abin da ya kare wani haske ne ko wata wata ce daukashin ba a tsara subhati wajhihi man taha ilayhi basaruhu min qalbihi da zai yayi wannan babu wannan wuta ko wannan haske duk da shi ya kai hasken fuskarsa sai ta kona kone duk abin da ya ganin ta ya kai na halittarsa Ubangiji mara kusa sarki da zai yayi wannan abin abin da ake yi a duniya gaba ɗaya ta hukumi don ba in ta Allah baya gani Su zai yayi wannan hasken ko ya yayi wannan wuta zai yi cikin duniya da su ya kuni Allah ya ba mu labari yayin da Annabi Musa ya tambaya ya gani shi ba saboda babu wani rayayye da yake ganin Allah a ce ya mutu ba wani bushe da zai mutu da yake wani a ya lati ta ce bala ma ta jalla rabbuhu lil jabali ala kun jakka kuma musa lamma afaqa qala subhanaka amutu ilayka ana awwal kaga wannan ba ta dalili shi ya kai ba ka ba baki dai kan duke duke ya rubuce har rubuta ya sa Musa ya faɗi a shubace yayin da harka sarki ya tabbata a gare ka shi ne farkon wanda na fara imani cewa ba ka ganuwa a duniya duk wanda ya ce ma wai ya ga Allah kawai ka ce mishi ka zo mu nisa a tsuniyoyi ne yake ma a wanda zai ga Allah ni ka za a ga Allah kuma yadda ga shi ne a lafiya a ubangiji madaukakin sarki ya ce wa huwa al-nasirul khayyim Allah zai Allah zai na kuma shi ne mai kuka sa wa bayi domin da kaifin da ibadihi ubangiji madaukakin sarki ya ce mai kuka wa bayi kuma kai da lafi za ka iya zama wanda ya yake gani dukkan wani abu wanda ya ce koye shi ne allafi dukkan tsakiyar abu duk koyarsa cikin da ya tsaka da koyi ko Allah ta gudu da ya ina ganin ta kuma alhadi kaga kalmar lafi da ya dauka wanda yake cikin dukkan wani yake da cikin wani sharri abin da ya koyi ya koya da abin da ya ba mu Ubangiji madaukakin sarki zai iya ɗaukar ƙarfin lafi shi ne mai kyautata wa bayi. Wanda duk wata maslaha ta addini, da maslaha ta duniya, Ubangiji madaukakin sarki zai shi ya ba ku hanyoyin da za su yi da shi ne za su shirya Allah mu da sarki da fin duk sun kai gare mu muka yi imani muka zama musulmi muka zama ahlu sunna muke kun da manzo ba a wasallam shi ne na Allah ba da mu ba shi ba Allah ya ga dama sai hu kafiri kuma ka yin imani yana daga cikin lokacin da muka kasance musulmi yana daga cikin kuma ka daure manyan manyan laifuka ka kaurace a shirka ka kaurace a bid'a ka kaurace a bala'in su wanda ya kaurace a waɗannan kababan ba ƙaramin ta goma shi ubangiji ya kaurace ya mushi ba karamin kautatawa Allah madaukakin ya mushi domin menene ya tabbatar mashi duk wata hanyar suna kuma wanda babu wanda ta kai wannan kuma ban ubangiji madaukakin ya kaurace ba

وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وليبينه لقوم يعلمون نعم sun wanda da gansu gani na basira ya aiki da su domin kansa ya jawo a amfani wa man anya wanda ya maka fushi ke gansu ba ba alaiha kan shi ya ce wa ma ana alaikun da yake ni kuma ban zanto mai kariya ba mai kiyaye ba a gare ku ba ya ce wa kazalika kuma da haka ne mu sarrafa kaya sarrafa ayoyi mai nau'anta tasu bal yaqulu darasa domin kafirai suke ai manzo ku alaihi wa sallam ta iya cewa da rasta ai ya ce ya yi darasi ya koya a wajen ahalin kitabi na da nubayyana hu da na alamu kuma mu bayyana da shi da su bude shi nubayyana hu au nubayyana hu da na alamu kuma da wannan ne nake bayanin ta mutanen da suke sani Allah nan Allah sarki ya ce hujjoji su zo bayyana saboda Allah ya bayyana mana ayoyi dalilai bayyanannu wanda suke tafiya al'amari da wannan ne wanda zai yi kudin a sunanka eh bulu sunanka da bulu ka zo za ka eh kuma fi da kama a ba wani abu ba kaya ta ko kila sama aka yi ba kai da kan ka ka musulun kai da kan ba wanda ya musulun shi kenan musulunci kuma sai ake kala an ta yi guda biyu ba ka ta ta ashadu Allah ilaha illallah Allah ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله ba da kake a nan mun tashi ba babu abin bauta da kake da tashi da annabi Muhammad kuma tashi da annabi Isa bawan Allah ne mai zagona an aiko shi da sako kafin annabi Muhammad na aka aiko annabi Muhammad da zaba a yake hali kuma tuba da shari'a da na ga aka kame bakin ka ka ci kuma ya ci kuma magana ba annabi sai wasu Allah biya azumin ramadan da gobe kuma da abubuwa ma da ke kata za su tattauna da kai insha Allah wanne Ibrahim yana da lokacin manyan manyan annabawan ya ya ta Allah yi wa da albarka Allah mu da sarki da kuma ta mu shi da da mu shi kashi gwiwa Allah ya tabbatar da mu akan musulunci ne Allah mu da sarki ya ce ya akum bi fa'il min rabbikum hujjoji bayyana sun zo muku da kuma hujjoji da suka kunshi a Qur'ani da hadisan da Allah ya faɗa a cikin shi man afsa duk wanda ya dube su duk wanda asirar ta sa ya yi imani da kwanjishin kuri na amfani da kasihi da kashiyarwa amfanin zai kuma da gari shi kamar yadda Allah ya ce ba mani ba in ba ya haka ne nan wanda ya shirya shiri ne da kansa amma ba ba inda ma ya dubu alaiha wanda ya kula, ya fada ya ci ko da sane da shi da wannan sannan hujjoji kun zo ayoyi wanda ke bayyana da gaskiya wanda take sa zuciya a karfi da aka zo da shi da zuciya kamar yadda idanu ke cikin rana mun abubuwan da suka kunsa na fasaha na bayani na bayyana da karshe karara na hannu da abubuwan da ubangiji ke bayani wannan shekara dubu ce da ɗari da da suka wuce ba wanda zai yanzu akwai wani mutum da zai haɗi wannan ba Allah ba kuma a lokacin babu wani ilimi babu abun bincike babu likitanci da binciko babu wata na'ura da ke kiran cikin mutum a abu abin da yake ciki amma Allah da kuma cikin yayi bayani shi kana su ne hujjoji a jami'a man amin kuma da kuma hali ko ubula bai faɗi wannan gaskiyar ba alaiha ya su ji kansa wannan yake nuna cewa a ce abin imani yadda gashi a kowa wanda ya kankare abin da ga dama ga dama a yi daidai in ga dama ka ka daidai ya rage ne shi tarihiya biyan da amma da in kai cikin abin da aka samu in kai rashin daidai da abin da aka samu na wuce ba haka sai aka kasance da sona a na alaikun kan kasance mai kiyaye ayyukan su ba kula da kula ni kawai sakon Allah nake wanda ya so ya shari'a da ya so mutum ya ga dama ya aikata amma ni ban kiyaye ayyukan ku ba ba ni nake ba da lada ba ko ba da lada ya Allah ce wa kazalika kuma da haka ne na shi ko kaya yake ayyalan da ayoyin mu a cikin sunori daban-daban ni bayanin tauhid tauhidi cewa babu abin kauta ba da gaskiya ni bayanin fassara abubuwan jahilai suke aikata na jahilci duk wani wal yaqulu al-mushrikuna wal kafiruna wal munafiqun Ina wannan domin domin a ƙarshe kafirai da mushrikai da masu karyata ce da rasta Allah ta'ala ta babu abin da ta da ta yi nazari ne ta je ta koyo wannan aiki a wajen yahudawa ta je ta koyo su a wajen gara a wajen gara a gara ai ta je an yi karatu sai da ba su su kama su da ahalin kitabi yi karatu a wajen su ka koya a wajen su ke sa ka zo da wannan alƙur'ani amma lokacin da ka zo da alƙur'ani ne kai lokacin kan tunanin mun sun san dai iyayen da mazo sallallahu alaihi wasallam ya tashi sun karatu ko bai karatu an mutanen da ya alƙashi da yake da ni amma ya zo musu da wasu abubuwa wanda suka taru da baki ɗaya suka fara zuwa da su suka rasa hujjar da za su yi sai su ce ai a wani waje ya koyo a wani waje Allah ya ce wa qala allazina kafaru in hadha illa ifkun ishtarahu wa a'adahu alayhi qawmun akharun ka faqad ja'u zulman wa yayin da kafirai Qur'ani ya kagare su sun kace ba ko kace ba ba ce ke kira ne soyi wasu mutane ne suka kace shi sallallahu zulman wa bisa ina sun zo da zalunci da haji mun san sani in yi tafiya sun san zuwa da yi قالوا أساطير الأولين tasbaha da kai tatsuniyoyin mutanen farko ne suke rubutawa suke rubutawa da iya tumla alaihi kukuratan wa asila ana mutum na ingantacce yana rubutawa kafa da wani duk wannan kirkira ne suka yi da Allah madaukaki sai a kan lamun din nan lamun silil akiba ita lamun din ba lamun ce ta aliyya akwai lamun aliyya lamun aliyya ke biya kunu sai zama mun yi ta bayanin ayoyin muna sarrafa su muna kawo hujjoji don cike an kawo kayoyi ne don su yarda ba don su ce ku Allah ya koyo a wani wuri ba shi ka fi tabbata ba ya mutane ba ne ba ya lamul aki ba mun karshen al'amari yadda zai kasance wawu sai ta zama rabiya ai tafsira akibat amrihim domin ƙarshen al'amarin su zamto ila an yi kudu zuwa su ce tarasta cewa ai zuwa kai ka koyo ƙarshen al'amarin abu da ba can da ajali ba shi ta kuma yadda al'amarin su sarki ya fada dangane da ta aiki da abu shi balbala ba ku alu fir'auna cewa alu fir'auna sun ce liyakuna lahum aduwwan wa hadana kaga an ba ko annabi Musa ba in cikin su ko da ba su ai da ba su dauki dawa dawa kan ko da zama ke zama lamun da ne a kuma to karshen ko abu Musa ya zama abun da yi ko da ba su ba da ita cewa damu nan da aka ce damu kali wani nuna kuma domin mu yi bayanin sa wanda lamun din damu kali kuma domin mu yi bayanin sa shi ne shi alqur'ani a amma shi ana ya aka ce nubayyinu dalilin sananne ne alƙur'ani ake yi kuma ka ci magana musharriku aya muna jujjuya ayoyi ayoyin kuma alƙur'ani ne kaune na alamu da mutanen da su kani da alƙarfiya da mun yayi ina ji a yi tsaya a nan insha Allah in muka so sai mu tashi a ayoyi na gaba shi da muka fara daidai Allah ko da sarki da ba mu da shi da muka yi da uku Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.